Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi a safiyar yau Lahadi daga Najeriya zuwa ƙasar Amurka domin halartar taron shugabannin ƙasashen Afirka da Amurka za ta karɓi waƙonci. A cikin wata sanarwa da mai taimakawa shugaban ƙasar na musamman a kan kafofin yaɗa labarai, Malam Garba Shehu ya sai fitar a safiyar yau Lahadi ya ce taron wanda za a gudanar daga ranar 13 ga watan Disamba zuwa ranar 15 ga watan Disamba da muke ciki. da shugaba Joe Biden zai jagoranta na da zimmar ganin ta yi aiki da gwamnatocin Afirka da kuma al'ummominsu da suke zama a ƙasar Amurka domin farfaɗo domin farfado da dangantaka tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Ya ƙara da cewa taron na ƙara neman ƙarin hanyoyin da za a bi don inganta hulɗar tattalin arziki da samar da zaman lafiya da tsaro da kuma shugabanci na gari. Gwamnonin jihohin Bauchi da Kwara da kuma wasu ministoci da manyan jami'an gwamnati su ne za su yi wa shugaban rakiya. Wannan shi ne ƙarshen labarin.